inspector inspector yau kaga mun ɗauke su da yawa can da ka san ana ba kowa da kowa kamar authorization na kawo magani lasisi yanzu wannan an tsaida shi yau in kaga mutum ya shigo da magani bisa hanya ta kwarai wannan mutunan ma'aikacin magani ne kuma central ce wadda adda takardu amintattu ban ce ma maganin ba ya shigowa ba akwai masu ɗaukar gajerar hanya masu sata ya shigo da wannan magani in an kama su wannan magani amshi shi ake yi fiska baya cikin ka'ida ba aikin su bane ya za a iya cin nasarar wannan yaƙi bisa la'akari da cewa akwai kamfanonin da ke da izini amintattu mm. waɗanda ka iya baiwa wasu nasu takardun lasisin domin su je su magani to duk wata central wadda adda takardu ko tana cikin ka'ida an ka ba takarda don ta ta ɗauko magani an ka samu wannan magani ko wannan takarda ga wani ɗan kasuwa za a yi ma wannan ɗan kasuwa hukunci ita ma a yi mata hukunci yanzu haka zancen da muke ce maka gwamnati ya ɗauki wani ƙuduri na kowane fanni yau an yi mishi abin da ake ce ma order order wanda zai kula in ka ɗauki order na doktorori wanda zai kula da aikin su wanda ya su yi shi in ka ɗauki order na farmasi zai kula da aiki na magani kenan da an samu kuskure mu za mu kiran wannan order kuma an ba shi umarni ya ta yi bincika ya tona mai asiri akwai wani hukuncin da ka iya hawan irin waɗanda aka kama da irin waɗannan laifuka duk wani wanda zai shigowa da magani ba bisa ya ta kwaye ba mu za mu kamo wannan mutumin a yi mai hukunci ai kaji shekaran jiya Kasar eh, benin da an ka yi waɗanda ke kawo magani grossist ne ma da sun ka kawo maganin jabo kaga an an yi musu hukunci akwai ma guda da ya tsere da cikin kasar ya tsere yanzu ana ana ta neman shi kuma duk inda yake sai an nemo shi to mu ma wannan matakai ne mun ka doka duk wani wanda ya shigo da maganin na jabo har mun ka kama shi in dan kasar Niger ne za a yi mai hutun kasar ne in ya samu ya tsere a wanka jiwo inda yake kamar wanga dan kasa nan makwabcin mu da mun ka samu takardun shi mun ka bi shi har mun ka samu inda yake kaga mun ka bi can can an ka mai hukunci cikin kasar yanzu haka yana gidan kasu